Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa. Kotun tarayya ta bada belin shugaban majalisar da ta Bukola Saraki kan tuhumar yin dokokin bogi. Yan kabilar Igala jihar Kogi sun bukaci shugaba Buhari ya naɗa ɗan yankin su ya mai gurbin minista Ocholi da ya mutu wata uku da suka wuce. Cewar na kan gaba Igala Muhammad Sanusi da Manjo Patrick Akman don gwamnan Kogi ya koma hannun Ibira da sauran mukamai inda igala ne masu rinjaye. Fata muke in zai ɗau minista ya ɗauko daga ƙasar Igala. Za mu yi farin ciki za musu godiya saboda ciwo da muke kafin a yi zaɓen nan har yi zaɓe. Kotun tarayya ta kori gwamna Ikwizu na Abia daga mukamin sa rashin biyan haraji inda nan take ta naɗa mai bin ta takarar fidda gwani Uche Oga. na Fatima Abdullahi na jin farin ciki sosai. Bakar ka yi farin ciki sosai ba kaɗan ba. Marayu ke karɓar taimako daga ƙungiyar Izala ta Abuja inda Sheikh Balalawo ya ce a taimaki matan da mazan su suka mutu. Mu za mu iya ƙoƙari mu koya mu sana'a sauran mazaje kuma a yi ƙoƙari a taimake su don a aure su. Tsohon minista Ojo Maduke ya riga riga mu gidan gaskiya bayan sumewa magashiyan a Abuja. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu shiga mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren ya sauka jihar Niger, inda aka yi wata 'yar hatsaniya kwanan baya. da haka wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya shiga jagorantar wata tattaunawa tsakanin malaman Kirista da Musulmi kan mafita. Yau Mustapha zai ɗora ne daga inda Sheikh Umar Faruk Abdullahi ke ci gaba da bayani. Musulunci saboda tsaban kyautatuwan da kuma tattalin zama lafiya ya ajiye matakai na dakale ɓanna na hana ɓanna. Ma'aiki sallallahu sallama ya faɗa a wani hadisi cewa wanda ya ga ɓanna daga cikinku to ga yi biyadihi ya canza bannan da hannun shi da yake magana ce manzon Allah ya malamai suka fassara canzawan shi da hannu cewa hukuma ke canza banna yake hana shi da hannu sai ta yi doka ta hana abu kaza kuma ya hannu ba wai ni da kai za mu afka a inda ake bannan 'yan giya suna sha mu afka musu da bugu ko mu shiga da bindiga kamar da wannan ya amerika wannan abin da ya act din tabbas ta'addanci ne mai hana ɓanna shine gwamnati da hannu idan wannan ya gaga in ba ka kai wannan level din ba ya ce ka hana da baki wannan shine kamar da reverend suke wa'azi kamar da malamai ke wa'azi kamar da limamai suke gargadi na wannan abin huruminka kenan a matsayinka na mai ilimi ka yi da baki a da bakin ma wajen hana bannan sai ka yi ala basirata akan basira da hikima wanda mabannatan za su fahimce ka ba ta fuskan kauraren maganganu ba maganganu na jan hankali da fasaha da basira da hikima wanda har za su shi kanshi zai ji bai ji daɗi ba wannan bannan da ya yi amma in kai maganganu masu zafafawa wanda ya kamanta da zage-zage da sauransu hankalinsa zai tashi nisantanka zai sake zai fara yi in ya kai ma baka da karfin hanawa da hannu baka da karfin hanawa da baki manzo Allah ce ka kiyamace abun a zuciya ka abun daga zuci saboda haka wannan mutum ya dauki doka a hannu cewa zai ja mutane cikin addinin musulunci da karfi da yaji ba a haka idan aka tilasta mutum kamar yadda wasu ke yi aka musuluntar da mutum ta bakin bindiga bai zan musulmi ba tunda ba da son ran shi ba ne tsoro ya ji ya ce to na ma bi ku ko kuma a kafa shari'a ta zubar da jini kamar da wasu ke faɗi ba a yin haka waɗannan abubuwa ɗin duka su ke sa ake danganta musulunci da ta'addanci amma addinin musulunci baya daban ta'addanci daban eh, rabaran san akwai abubuwa da suka faru kwanan nan a kano da kuma nan jihar niger a fannin gari ah, ya kuke ɗauka irin wannan abubuwa wasu su yi kalamai na batanci ga wani addini wasu kuma su ɗauki mataki har ga kai ga kisa ya kuke ɗauka irin wannan a ɓangaren ku a ɓangaren mu ba mu yarda da wannan ba a cikin wa'azi in an koya mana ka yi wa'azi da masu jinka za su fahimta sannan su yarda da abin da kake ke ba ka yi batanci ko kuma ka faɗa abin da zai kawo fitina ba na in ma har wani ya fitar da maganganu na fitina ko masu ji kamar da shi sheka ya faɗa yanzu dauka bai baka izini ka je ka ɗauke doka a hannu ba ko ka rama a'a ka faɗa ma hukuma ai dalilin da ya samu na da hukumomi kenan domin idan wani ya yi abin da ba daidai ba a hukunta shi bisa ga yadda doka ta faɗa amma sa'an da kai eh, mutum da kanka kai ka ɗauka sanda ko bindiga ka shiga halbi to ai kai da wannan mutum din dukan ku masu laifi to saboda haka abin da ya faru a kano da kuma kwanta amin ina ne fandogari a gare mu ba daidai ba ne zargi ne aka yi cewa wani ya bata suna addini ta ai bincike shin ya faɗa haka din su waye ke a wurin da suka ji wannan idan har an tabbatar cewa ya yi haka kaga hukuma ta doke mataki a kan shi amma ba jama'a ko a taru ko wani a kashe shi ba to kaga in har ya zama na cewa bai fada haka din ba yanzu an riga an kashe shi laifin ya zama na waye ne kaga masu kisa din nan su ma sun yi laifi to mu ba mu yarda da wannan ba mutum ya yi laifi a sharanta shi bisa ga laifin da ya yi ya tabbatar ya yi laifi din sannan ba shi hukuncin da ya dace da shi to akwai wani shiri da kuke yi na faɗakar da mutane irin abubuwan da ya kamata su rika yi a tsakanin jama'a domin kaucewa faɗawa irin wayannan fitintunu mm, to wannan shine abin da dama wa'azin mu kenan domin idan mutane in ka ce kai krista ne dole na kawo wani wurin da kana tafiya domin ka samu jawabai na izawa na ilimin da kanka kan wani abin da kake yi Eh, yanzu muna cikin lokacin azumi kowane yamma ana taro ko ba ba kungiya kungiya anguwa anguwa ana ilimintar da mutane iri yadda za su yi rayuwa haka kuma kiristanci muna da ikilisoyi kuma ikilisodin ba lalle lahadi kadai ba ne a cikin kwanaki akwai abubuwan da ana yi wadda mutane za su taru da a ilimintar da su so abin da na karfafa mutane shine mutum ya samu ilimi akan abin da yake yi kada ka yi abu a cikin jahalci don akwai kirista da yawa wanda suna yi abin a cikin jahalci kamar da musulmi ma suna yi a cikin jaharci Allah bai tilasa bai sa mu tilasa mutum ya shiga kristanci ba a'a ka bar mutum ya shiga addininsa domin ya yadda ya fahimta ya amince ya shiga da yadda shi ba an tilasa shi ba to shi yasa mu ba mu amince cewa a tilasa mutum ya shiga cikin addini ba eh, bari mu dawo akan muka lawo me kuke gani ya kamata a ce gwamnati ta yi dan karfafa tsakan abin nan zaman lafiya tsakanin mabiya addinan nan manya-manya guda biyu to na farko ina ba gwamnati shawara ya kokari a hada cibiya musamman kamar yadda a samu cibiya inda masu addinan nan shugabannin za su rika taruwa ya zama rallying point ɗinsu matattaransu to shine kamar dai ma'aikatan addinai idan aka yi haka to wannan zai haɗa kawunan shugabanni na addinan nan biyu ko dai da sunan ma'aikata ko kuma wata cibiya a ƙarƙashin gwamnati wanda yake a kullum gwamnati zai rika saduwa tsakaninta da masu addinai sannan masu addinan su biyu suna kaduwa a ta wannan gefen ta fuskan gwamnati to wannan idan har manyan suka haɗu zuciyansu ya zama ɗaya ka kulla wannan soyayya da dangantaka to abin zai sauka har ƙasa amma muddin babu wannan kowa na cin gashin kanshi ba inda suke haɗuwa sai dai musulmai zalla su haɗu a masallatai kiristoci kirista zalla su haɗu a majami'unsu to gaskiya matsalolin nan ba za su kawo saboda ka sa gwamnati da addini ba su rabuwa kamar yadda magabata suka faɗi in aka kulla wannan dangantakan in allah ya so zai haifar da zaman lafiya kamar yadda reverend ya faɗa ne da yawa cikin mabiyan suna addinin cikin jahilci wani cikin riko da addinin da ƙarfi sai ya ɗauki abu da tsanani sai ya samu tsananin wanzu Allah ce duk wanda ya ɗauki addini da tsanani to Allah ko zai tsananta mushi don haka ɗauki abubuwa cikin sauƙi ya ga kama wajen kashe-kashen musulunci ya girmama rai kuma ko sanda annabi ke nan ya zauna da kafaran amana kuma ya bar maganganu a kansu duk sanda runduna ta yaƙi za su fita cikin maganganu da manzan Allah ke musu cewa duk garin da kuka shiga kuka ga masallaci kwara guda a'a ba kuma ga masallaci ba kuka ji kuka ji kiran sallah a garin kar ku kashe mutum guda a garin nan in ma akwai waɗanda ba musulmi ba to sun tabbata makafirin amana kuma taɓa su laifi ne a wurin Allah. Haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau da tawon da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Yusuf Sambar ga cikun da ke garin Kaduna. da rabaran audu bakwai daga katsina ga shagirga ciko. ‘Yan uwa mutanen Najeriya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda aka ji muryata suna na Yusufu Muhammad Sambari ga cikin mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa matu sunna. To ni kiran da nike yi zuwa ga al'ummar najeriya baki ɗaya shine akan mahimmancin zaman lafiya tsakanin al'ummar najeriya in kuma na ce zaman lafiya wannan ya hada tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tsakanin manoma da makiyaya da sauran ma al'umma baki ɗaya. domin babu abin da ya fi zaman lafiya mahimmanci. Nassin Alkur'ani mai girma Allah ya ce wa ibadun ya ladina yamshuna alal ardi khaunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama wato bayan Allah na kwarai mutanen kirki su ne waɗanda suke tafiya a kan ƙasa a natse kuma idan wasu fitinannu suka nemi yin faɗa da su ko suka nemi tada masu da hankali sai su ce masu aminci ma'ana mu ba ma neman fitina ko ko mu ba ma neman tashin hankali to dangane da wannan irin matsalolin da yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma koko yakin da ake yi galiban kaga an farar da rikici na kabilanci tsakanin wannan kabila da wannan kabila ko ko rikici da akan tayar na addini tsakanin musulmi da wa'inda ba musulmi ba duk ire-iren wa'innan fitinu ba su da amfani kuma ba su da alkhairi shi ya sa ma ka ji ainihin hausawa na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki saboda haka in babu zaman lafiya addinin da muke gudanarwa ba zai tabbata ba in babu zaman lafiya babu yanda za a yi a samu ci gaba a ƙasa idan aka zo ana faɗa ana ƙone-ƙone ana kashe juna ana ƙona dabbobi ana ƙona guraren ibada a ƙona guraren ibadan musulmi masallaci a ƙona guraren ibadan kiristoci ma'ana coci to sai ka ga a irin wannan lokacin sai ka ga gaba ɗaya babu ci gaba. ‘Yan kuɗaɗen da ya kamata a ci gaba da yi mana ayyuka a kan abin da ya shafi gyara mana hanyoyi, ko abin da ya shafi gina mana asibitoci ko makarantu. Sai ka ga wa'innan kuɗaɗe an ɗauke su an yi amfani da su wajen kwantar da tarzoma da gyare-gyaren guraren da aka kona. To a sakamakon haka nike kiran ‘yan uwa mutanen Najeriya gaba daya musamman ‘yan arewa. ina ce ‘yan arewa ina nufin duk bangarorin guda biyu ko dai ya hada musulmi da wa'inda ba musulmi ba, ko kuma ya hada makiyaya da wa'inda yake manoma, ko kuma yaƙi ko rikici da ake yi akan ƙabilanci. Duk wa'innan fitintunu da wa'innan yaƙe-yaƙe ba za su taimake mu ba. saboda haka nike kira zuwa ga ainihin al'ummanmu don Allah mu yi ƙoƙari wannan ƙasa ta mu mai albarka da Allah mai girma da ɗaukaka ya mana ni'ima da ita ita Najeriya to mu girmama ainihin wannan ƙasa ta mu. Shi ma rabaran Audu bakwai cewa ya yi a yi zaman amana da haƙuri a ci ribar juna. Salamu alaikum ‘yan uwa na ‘yan Najeriya. Hayaniyar da ke faruwa can da can idan an kashe dan jikun an kashe dan najeriya in an kashe bahaushe an kashe dan najeriya in an kashe bahilla ce an kashe dan najeriya najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka rashi don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku hakuri da juna ku ba kowa haƙinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana buƙatar dukkanmu muna bukatar juna a makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da barayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi. hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiya shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiya shi ba daɗi ka ji can kwaram can kwaram haka to duka dai najeriya ce wannan shugaban ƙasa muna mashi addu'a don Allah ya bishe shi don Allah ya zauna da ƙasar lafiya. Wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya. Wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya. Hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya mu sai hukuma kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta yi amin ta hukuncin da ya kamata. shugaban kasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnoni ya kamata ku sahu ku yi abin da ya kamata da nan muke kira da iyaye a kwafi 'ya'ya 'ya'ya su yi abin da ya wajaba 'ya'ya mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna maku amma bai kamata a kijinin wani domin addinin shi ba sai dai shi ya kijinin kanshi domin cikin addinin ya keri ya yi zarbafi ya wuce abin da ya kamata ya yi mu ɗauki abubuwa cikin sauƙi aikin mai wa'azi ya faɗakar ya yi wa'azi ya tsautar ya kwabas shi kenan sai ya saurara ya bar ma Allah kuma ya ikon shi domin mai wa'azi bai fada bindiga mai wa'azi fa bai kamata ya kasance da kai duka ba mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai ba da shawara mai ba da shawara zai ba da shawara ya faɗi ta gaskiya in an bi wanda ya ba shawara shi ya samu in an ƙi wanda ya ba shawara shi ya rasa ina fatan alheri ni mai suna rabaran audu bakwai daga Equa Church Matazo a jihar Katsina. Na gode. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana kuma a yi sallah lafiya lau.